yau yammaci ne na talata 23 ga watan sha'ban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da goma a yau ne da izinin allah muke son mu fara karatun wanda littafi mai ɗauke da taken aqidatul imam malik as-salafiyya aqidar imam malik imam darul hijra to ba sallafiyar aqida imam malik yake da shi ma'ana imam malik dan salafiyya ne maliku dan anas wanda a ƙasan nan aka bi sani da shugaban mazhabin malikiya malikiyancin da ake yi to wanda ake danganta wannan mazhabi gare shi to aƙidan shi aƙida ce ta salaf kun gano wannan da kyau ko me yake nufi da aƙidar salaf ma'ana yana bin alkur'ani da hadisi ne irin yadda annabi da sahabbai suka bi alkur'ani da hadisi ba tare da yana yi ma duk wani abin da ya zo cikin alkur'ani tawili ko ya matsala ko ya shabbaha ko ya attala da dukkanin aƙidu da fahimta na batattu to imam malik imamu darul hijira ya ƙaurace masu ya yi baran-baran da su duk abin da yake ɗaukowa yana ɗaukowa ne cikin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai babban kuskuren da aka yi a ƙasar nan kai har ma da wasu ɓangarori na duniya kamar yadda za mu zo za mu ja cikin wannan littafi an san maluku ne sanin da masu iya magana ke cewa sanin sharu ma'ana ba san shi ba sai dai an san shi sama-sama fikihun da aka sani ma a ƙasan nan to fikihu ne ta hanyar almajiran shi amma kai tsaye daga imamu malik to mafi aksarin abin da maluku yake a kan shi su ko malikiya masu sun saba ma wannan abu misali dangane da abin da ya shafi rungume hannu a kirji a lokacin da mutum yake sallah imam malik ya ruwaito hadisi tabbatacce daga annabi annabi ya tabbatar da shi annabin da sauran annabawan allah gaba ɗaya yana daga cikin tafarkin shiryansu shine ɗaura hannun dama akan na hagu akan kirji to babban abin takaici su malikiyan ƙasan nan ma to fada suke da duk mutumin da yake koyi da wannan sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka da za ka bibiyi fatoyin maluku sai ga kai tsaye fatoyin da ake aiki da su a ƙasan nan to sun saba mashi kaga hatta a fiƙihance to ba a fahimci maluku fahimtar da ya kamata ba sannan na biyu ba zauna an yi tarihin maluku tarihi ingantacce mutane su san wai wane ne ake danganta addininsu zuwa gare shi kun gane wannan da kyau ko na uku mafi mahimmanci ita ce a aƙidar maluku sai aka ɗibo wasu aƙidu tarka-tarka na shirme sai aka zo aka nuna mutane aka ce ga su hasali ko wannan ba su ne aƙidan imamu malik imamu darul hijira allah madaukin sarki ya ji shi ba to cin da an yi mamure an san wani bangare na fi fikihon shi to ko ya zama wajibi ya zama lalle ga malamai da ɗaliban ilimi su yi ƙoƙarin fahimta da sanar da yanda aƙidan imamu darul hijira take ba don komi ba sai don a yi mai kyakkyawan fahimta kuma a yi kyakkyawan fahimtar fikihun da ake dangantawa zuwa gare shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba tare da dogon bayani da tsawaitawa ba sai mu ce mun karanta tarihin imam malik kuma mun fara da wannan tarihi kusan duk abin da muke ganin za mu iya faɗi dangane da tarihin imam malik kamar yadda malaman musulunci suka ambata mun zo mun ambata wannan a lokacin da muka fara karatun littafin muwatta malik da 'yan uwa mata bayan da muka yi nisa matuka da 'yan uwa maza to a nan mun zo mun yi tarihin maluku tarihi gamsashe mai yawan gaske mai faɗi wanda a ƙashin gaskiya ba ni da buƙatan mu ƙara waiwayan wannan tarihi ballantana ya zama mun ƙare maimaiko sai dai in ce ina kwadaitar da al'umma cewa ya zame mana lalle in so samu ne mu je mu bibi waɗancan kasusuwa mu san tarihin maluku kun gano wannan da kyau ku don ka ce maluku a najeriya kowa ya san shi kowa ya san maluku dan anas sai dai kawai sanin da kai mai to kai mai sanin shanu ne kamar yadda muka gabatar kafin kai tsaye mu shiga cikin wannan littafi ina son mu karanta wasu nikotodi ne guda biyu a cikin sharhin muwatta mai suna tanwir al-hawalik na al-imam jalaluddin abdurrahman siyuti allah maraukin sarki ya ji shi a inda yake cewa ma ja a min sana'i alaihi ma ja amina sana'i alaihi menene ya zo dangane da yaban da malamai suke ma imamu malik mala ya ce kala ibn hurmuz tihi yau man, wata rana ibn Hormuz ya ce ma baiwan shi man bilbab wa ke sallama nan a kofa falamtara illa malikan da ta je sai ta gaba ta ga kowa ba banda maliku ba wani wanda yake jira fazakarar zalika lahu sai ta gaya ma shi ibn hormuz cewa maliku ta gani sai ce kira shi fa'innahu alimun nas saboda shi maliku to malamin mutane ne tun yana ɗalibi a halittar tahasil malamin shi ya hango ya hasaso irin kwazon shi da himman shi da dagewan shi da yi da gaske ya gane cewa to lalle in allah maɗaukin sarki ya ma wannan baiwa ya ma wannan yaran baiwan daɗewa a duniya to lalle zai zama malami da mutane za su amfana da ilimin shi wa qala ibn al-mahdi ko cewa yayi ma baqiya ala wajhi al-ardi aminun ala hadisa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yo ai a yau babu wani wanda ya rage yi saura amintacce tabbatacce dangane da hadisan annabi irin imamu malik imamu darul hijira wa kala abu dawud abu dawuda ko cewa yayi asahu hadithin min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asahu hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu dawuda ya ce mafi ingancin hadisi daga annabi shine malik an nafe an ibn umar thumma malik an zuhuri an salimin an abihi thumma malik an abi zinad an al'araj an abi huraira lam yadhkur shay'an an ghairi malikin abu dauda bai ambaci wani ba wanda ba maliku ba mala ya ce haza baharun maliku teku ne la sahila lahu wanda bai da gefe ina fatan mun gano wannan da kyau teku ne na ilimi teku ne na baiwa teku ne na tsoron Allah mala ya ce wa malik huwa malik maluku dai shine maluku yi shiru kawai duk abin da za ka faɗi akan maluku to maluku ya cancanci wannan da ƙari to malamai sun ambace dalilin da ya sa maluku ya rubuta littafin shi na muwata wanda ba ita ce dalilinmu na karatun wannan littafin ba sai dai akwai wata 'yar kalma ne 'yar gid a ciki wanda na so alal aƙalla mu ji ta malai ce allafa abdulaziz bin majishuna kitaban abdulaziz dan majishuna ne ya rubuta littafi walam yadhkur fihi ahadith a cikin littafin nashi kwata-kwata bai ambaci hadisi ba falamma ra'ahu sayyiduna malik yayin da mai gidanmu imamu malik ya kalla ya duba littafin ƙala sai ya ce ma ahsanu ma amila aikin nan da ya kyakkyawa ne walau kuntu ana da a ce ni zan rubuta wannan littafi Labadatu bil afar da da hadisan manzan Allah zan fara summa shaddadtu zalika bil kalami sannan sai in biyo baya da zancen duk wani mai zance ma da zan kawo sun ma'azama ala ta'alifil muwatta sannan sai maliku ya azama dangane da rubuta wannan littafi nashi na muwatta kun ga imam malik baya bawan allah ne wanda yake da matukan girmama hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wancan littafi na al'imamul majishun da ya rubuta in kun lura <clears throat> littafi ne da ya zama fiƙihul mujarrad tsoron fikihu ne bidoni ma'arifatil dalil ba tare da in an faɗi magana ana ɗaure shi da dalili ba to kun ga hatta fikihun maluku ma to maluku yana ɗaukowa ne kai tsaye daga hadisai da ayoyi kun gano wannan da kyau ko domin ga wani ya rubuta irin wannan fikihu tsora babu dalili sai dai ta surutu ya ce da shi zai yi to da ba haka ya yi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to lallai a ƙasar nan ana da bukata matuka a san aƙidar imamu malik sannan kuma a yi ƙoƙarin sanin me ya hana a san aƙidar malukun kafin kai tsaye mu je za mu bi wannan malami mustapha abu sufyan marubucin aƙidatul imami malik a salafiyya ya ɗauko mana tarihi da dalilan da ya sa ya tattara waɗannan bayanai a cikin wannan littafi da kuma dalilan da ya sa ba a san aƙidan maliku ba sai dai an san fiƙihun malik ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan bayanan ka san sa matsayinka na ɗalibin ilimi zai sa kai kyakkyawan sanin waye maliku kuma kai kyakkyawan sanin aƙidar malik sannan wannan zai taimake ka wajen gina naka aƙidar ko kai ma allah maɗaukin sarki ya yi maka baiwa shigen baiwan da ya ma imam malik allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai qadim ga gabatarwa mala ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lalle dukkanin godiya sun tabbata ga Allah muna gode mashi muna neman taimakon shi muna neman ya gafarta mana wana uzu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrorin kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina sannan Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga mugayen ayyukan mu waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba ƙananan su da manyan su hau da wanda muka da gangar man yadihillahu fala mudillala duk wanda Allah madaukin sarki ya shiryar babu mai batar da shi wa mai yudlil wanda kuma Allah madaukin sarki ya batar fala hadiyala babu wani wanda yake batar da shi amma ba'du mala ce to bayan haka fa hadhihi risalatun latifa wannan wata 'yar risala ce wannan wata 'yar littafi ne mai matukan ban sha'awa fi bayani aqidati wacce za ta yi bayanin aqida na al'imamu malik rahimahullah na imamu malik allah madaukin sarki ya ji ƙanshi allati sahat anhu wanda duk wani bayanin aƙida da za ka ji a wannan littafi to ta inganta daga imamu malik malik ya ce wata ƙulha a immatu sunna sannan malaman sunna sun cicciro waɗannan aƙidu na malik sun ruwaito su qadiman malaman sunna na da wa hadithan da kuma malaman sunna na yanzu so suka yi mana nakalin wannan aƙida daga imamu malik malik ya ce wa alaiha al'a'imma al-mutaqaddimun kuma manya-manyan limamai na gari abun koyi da suka gabata su ma kan wannan aƙida ingantacciyar da maluku yake a kai su ma kanta suke al-mu'tabarun malaman da ake lura da su wajen iliminsu wajen tsoron allansu wajen ciro bayanai daga wajensu da kuma koyi da su min mala ce min talami zatihi tun da kan ɗaliban malik kabinul qasim kamar al'imam ibnul qasim ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu malik ne ga yana a ƙasa mala ya sauke lamba ya ce qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim cikin littafin shi mai suna as-sawa'iqul mursala juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da bakwai a iktisarin littafin da aka yi mala ce wa kazalika ibn al sahibu malik haka ma shi kanshi ibn almajirin imamu malik sarraha fi risalatihi karara ya fito ya bayyana a cikin littafin shi mai suna as-sunna yake cewa inna Allah ta kallama bi sautin Allah madaukin sarki yana yin magana da sauti domin 'yan bida'a na cewa Allah baya magana da sauti daga ciki mu'tazila da 'yan uwansu batattu shi yasa suke cewa alkur'ani ba maganan Allah ba ne wannan bid'ar ce ta wahalar da al'imam shafi da kuma al'imam ahmadu muna hambali ina fatan mun gano wannan da kyau bid'an da ke cewa wai alkur'ani mai girma ba zancen allah ba ne bid'ar ne ke cewa ai allah maɗaukin sarki baya magana da sauti to sai ga almajirin imam malik ibn al-qasim yana cewa lallai allah maɗaukin sarki yana magana da sauti mala ya ce haza labzuhu kala yake cewa al'imanu bi annallaha kallama musa lalle wajibi ne a yadda a yi imani da cewa allah madaukin sarki ya yi magana da annabi musa dan imran bi sautin ya yi magana da sauti wanda sami sami'ahu musa minallahi ta'ala annabi musa kai tsaye ya ji wannan sauti daga allah la min ghairihi ba wai wani ne Allah in yi magana sai ya fassara wa Musa ba kai tsaye Musa ya ji maganan Allah ko mun gane wannan da kyau ko to yadda da cewa Allah yana magana da sauti to aƙida ce ta salaf aƙida ce ingantacciyar da ya zama wajibi dukkanin musulmi ya yadda kuma ya ƙudurce ta mala ce ce faman ƙala ghairu haza ibn al-qasim ya ce duk mutumin da ya ba da fatawa saɓanin wannan au shakka ko kuma ya shakkan wannan aƙida faqad kafara haƙiƙa ya kafirta malam ya ce haka zalika ibn shukur firraddi al jahamiyyati anhu haka ibn shukur ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi raddu al jahamiyya daga al-imam ibn al-qasim allah maraukin sarki ya ji shi to jama'a kun ji irin waɗannan aƙidu ingantattu nagartattu wanda musulunci ya zo da shi wanda aka samo daga annabawa da manzanni ita ce aƙidar malik ga ta an jita daga bakin ɗaya daga cikin hamshakai fitattu masana daga cikin ɗalibai shi al'imam ibn al-qasim allah maraukin sarki ya ji shi. wabin wahabin aka irin waɗannan ingantattun akidu aka samo su daga ibn wahabin wasu hunun da kuma almajirin shi al'imamu suhunun wabin almajishun da al'imam ibn almajishun malam ya ce wa min atba'i mazhabihi kabin abdulbarri haka ma bayan kaji cewa aƙida ta salafiya aƙidar maluku ne da almajirin shi ita ce aƙidan manya-manyan malamai magabata al-mu'tabarun ita ce kuma aƙidan almajiran maliku sai malam ya ce haka ma mabiyan mazhabin malik biyayya ta gaskiya ingantacciyar biyayya kamar ibn abdulbarri annumari al-maliki abu umar mai littafin at-tamhid lima minal muwatta min al-ma'ani wal asanid da littafin alistiskar da kuma littafin fadul bayanin ilmi wa fadlihi ina fatan mun gano wannan da kyau jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na'am allah marauki sarki ya sa mu dace to malamin da ya dan tsakura mana wasu maganganu ɗaya biyu uku dangane da fatawan ibn al ɗaya daga cikin almajiran maluku to bari mu ji shin ɗaya daga cikin mabiya mazabin malik ibn abdulbarri to ne yake cewa malik ya ce wa kar jama'a shekuna al-maghrawi haƙiƙa babban malaminmu al-imam al-maghrawi ya ambaci a aqwalahu al-aqadiyya fi mujalladai mujalladaini zantuttukan da ibn abdulbarri ya ambata waɗanda suke da alaƙa da aƙida har ya tsatsamo su daga cikin littattafan shi ya fitar da mujalladai biyu fi kitabihi shi a cikin littafin shi mai suna fatahul bar fi tartibil fiqhi litamhid na ibn abdul bar bayanan da yake a cikin littafin at-tamhid sharhi ne mamuwada ya jeranta waɗannan hadisai ne a bisa tsari na babubbuka saboda shi ibn abdulbarri da ya tashi sharhin muwata to ba sharhi ya yi irin sharhin da ka sani ba ɗibo malaman maluku ya yi ya sharhin muwata a bisa tsarin malaman ba a bisa tsarin babubuka ba to wannan malamin almigrawi da ya zo yana tartib yana tsara littafin ya ɗibo kowane sharhi ya haɗa shi a daidai inda hadisin yake a bisa tsarin babubukan muwatta to sai ya rika tsatsamo waɗannan akidu na ibnu abdulbarri akidun annabawa da manzanni sai ya tara soje guda su ne suka ci mujalladai biyu mala ya ce da salafiyya sai zama aqidan ibnu abdul aƙida aqida ce basallafiyar aqida fariya wacce aka samo ta cikin hadisai khilafan limutaakhiri almalikiya sabanin abin da 'yan baya daga cikin 'yan malikiya suke a kai mala ya ce wa kazalika jama'a ghairuhu haka aka samu wani malamin wanda ba al'imam al-migrawi ba ya zauna ya tsatsamo a ƙiduna ibn abdulbarri ya tara su waje guda ina fatan mun gane wannan da kyau ina in kun gane wannan za ku fahimci cewa ashe aƙidan nan da maluku yake a kanta kuma aƙidan da sauran malamai manya-manya magabata daga cikin tabi'ai da sahabbai haka kuma haka aƙidan take a wajen almajiran maluku haka aƙidan take a wajen wasu daga cikin mabiya mazhabin malik cewa suna bin aƙida ne wacce take da asali tun daga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan ibnu abdulbarri annumari almaliki sai malam ya ce wabna abi zaid alkarawani da kuma ibnu abi zaid alkarawani mai littafin ar-risala wannan risalan da ka sani ta fiqhun malikiya shi ko da ya zo to tun daga farkon kafin ma ya fara kawo fiqhun to sai da ya shimfiɗo aƙidar annabawa tukuna ya yi mata wani irin shimfiɗa da sharan fage to sannan duk abin da zai biyo baya ya biyo baya daga nan shine mala a ƙasa yake cewa kama huwa wadihun min khilali muqaddimatihi lir risala ai wannan a sarari yake wannan a fili yake ga duk mutumin da ya ɗauki littafin risala to tun daga muƙaddima to zai ga cewa ga aƙidan nan ta mai risala kuma aƙida ce ba sallafiyar aƙida khilafan li aksar sharihiha mala ya ce wannan abin ta ce saɓanin abin da mafi yawancin masu sharhin risala kuma suke a kanta shi mai littafin ba sallafiyar aƙida yake da ita to waɗanda suka ɗauki littafin risala suka yi sharhinta so kuma sai ya zama suna da mummunar aƙida mafi yawancinsu wani in ya zo kawai sai ƙetare ah, wannan mukaddima waɗannan aƙidin kawai sai fara daga inda aka fara bayanin fikihu wani kuma in ya zo kawai sai ma abin fara fara fara fura kawai sai tafiya shi ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai malam ya ce zarruk muna karanta littafin ihya sunna da ku za ku ji maluku yana cewa kamar yadda wane ne ahmadu zarruk ya ce a sharhin risala ne kuma gano wannan da kyau a aqidan wannan ahmadu zarruk aqida ce ba ash'ariyar aqida ba ba sallafiyar aqida yake da ita ba shi yasa malai yake cewa kamar sharhin ahmadu zarruk wa ibn naji da kuma sharhin ibn naji wa ma da dai wasu su malai ce wala na alamu sharhan salafiyyan lir risala a hakikanin gaskiya ban san wani sharhi ba sallafan sharhi da aka yi ma littafin risala ba illa sharhu ibn mawhib al'ati sai dai sharhin da ibn mawhib ya yi wanda za mu zo mu bayani a kan shi wa sharhu al-qadi abdul wahab sai kuma sharhin da alkali abdul wahab ya yi ala auhamin fihi duk da shi ma ko su kusakurai a cikin shi kun ga littafin da alkadi abdulwahab bin nasir al almaliki al yayi wanda wannan malami yake magana a kan shi cewa wannan sharhi ba sallafan sharhi ne sai dai akwai kusakurai a ciki gashi ce a kaidatu ah, ibn abi zaid al A aqidan ibn zaid alkarawani sharhinta ne ya yi ina fatan mun ga wannan da kyau irin bayanan da ya fada cikin littafin risala to sai dai bayan da aka rubuta wannan littafi da wani babban malami al'aminul hajj muhammad ahmad wanda ya zauna ya yi mata sharhi ba sallafiye sharhi wanda wannan kusan babu wani sharhi kamar shi da ya sharraha wannan aƙida ta littafin risala ya sanya mata sharhu muqaddimat ibn abi zaid al-karawani fil aqida Allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi to yanzu kenan ka fara fahimtar an fara ɗaukan ka ana aje ka a dabar malamai yadda za ka iya fahimtar aƙidan wannan malami da aƙidan wancan littafi kaza waye rubuta me aqida me masadi me manufan shi me sulukin shi yanda duk abin da ke cikin littafin an dauke ka an aje ka za ka iya fahimta ba duk abin da ka gani kawai shi kenan sai ka kama karantawa kana zuwa kana biya ma ƴaƴan mutane al'umman annabi ba kai a hankali Allah ya shiryar da mu to mala ya ci gaba da cewa wa abi umar at-talammaki da kuma al-imam abu umar shi kuma yake cewa lahu kitabun wannan ba malike ne yana da littafi mai suna al ila ma'arifatul usul ذكر sahaba wa tabi'ina wa وتابعيهم lalle a cikin wannan littafi na wannan bamalike ya ambaci zantuttuka na sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wa aqwalu malik sannan ya kawo zantuttukan imamu darul hijira wa immati ashabihi da kuma sauran a imma waɗanda suke almajiran maluku ne a salafiya mun gane wannan da kyau ko wanda aƙidan nan nasu da maganganun nan nasu maganganu ne na salaf mala ce kama fi as mursala kama yadda ya zo a cikin littafin as mursala libn al na al-imam ibn al-qayyim a jiz'i na biyu shafi na 357 da kuma a siyar jiz'i na 17 shafi na 560 da majmu'ul fatawa jiz'i na uku shafi na 219 Allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi kenan wannan malami abu umar kamar yadda ya kasance al'imam ibn abdulbar numari a cikin littafin shi a tamhid an samo bayanai dangane da aƙida na al'imamu malik da sauran almajiran malik cewa aƙidinsu sallafawan aƙidu suke da shi to haka shi ma ibn al-qasim ya rubuta littafi kitabu sunna shi ma a ciki aƙiduji aƙidu ne gaba na salafiya allah ya sa mu dace malai ya ce wa abubakar muhammad bin mohib da kuma malam abubakar muhammad dan muhib. shi ko mala a ƙasa yake cewa lahu sharhun alar risala wannan malamin ya yi ma risala sharhi shine mala yake cewa a can inda makaranta wala na alamu sharhan salafiyyan lir risala illa sharhu ibn mawahim kun gane wannan da kyau ko to shine wanda malamin soke lamba a ƙasa zai jawabi kan shi yace karrara fihi aqidatu salaf a cikin wannan sharhin da ya yi marsala to ya tabbatar da aƙido na salaf kama fi as mursala kama yadda bayani ya zuwa cikin littafin asawa'ikul mursala malai cewa abdulaziz bin yahaya alkannani da kuma al'imam imam abdulaziz dan yahaya al shi ko malai ce lahu kitabun wannan malami yana nan da wani littafi ar-raddu alal jahamiyyatu waz zanadika littafin ya rubuta shi ne musamman saboda ya mai da martani kace-kace a kan da kuma azzanadika kakkumanta muna karanta su wani ne jahamawa a cikin littafinmu al-irshad ila sahih al-i'tiqad والرد na أهل al والإلحاد نا الإمام الفوزان الفوزان Sarki ya سركي mai da الخير Malam yake cewa warazin bin mu'awiya sahibu tajrid sihah da kuma littafin kuma al-imam ar-razin dan muawiya mawallafin littafin nan a tajrid sihah mala yake cewa ƙala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace huwa a'lamu ahli zamanihi bis-sunan wal asar wannan malami razin dan muawiya to gaba ɗaya a zamanin shi ba wanda ya kai shi sanin sunnonin annabi da asarai da suka zo daga sabi'ai da sahabbai da atba'ut tabi'ina malai ce wa huwa minal malikiya daɗin gushi ma wannan malami daga mazabin malikiya yake iktasara tafsir ibn jarir na tabari ya yi talhisin tafsiri na ibn jarir na tabari a cikin jiz'o'i guda biyu masu dogon kari allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malam ya ci gaba da cewa wa usaili da al'imam al'usaili wa abul abu na fardi da abulwali dan fardi wa amr addani da abu amr addani wa makki alkisi da kuma almakki alkisi wabna abi zamanin da ibn abi zamanin wannan ibn abi zamanin za mu rika ɗauko zantattukan shi in allah ya so a cikin littafin fatawal hamawiyyatul kubra muna zuwa muna istishhadin wasu maganganu da izinin allah wa ghairuhum mala ce da wasunsu mala ce wallazi da fa'ali lil kitabati fi hazal mawdu shay'ani bayan da kuka ji waɗannan manya-manya daga cikin almajirai da mabiya mazabin malik waɗanda suke kan aƙidan imamu malik aƙida salafiyar aƙida sai malam ya ce babu abin da ya ja ni ya kai ni ya kwaɗaitar da ni ya sha'awantar da ni kan in zauna in duƙufa wajen rubuta wannan littafi illa wasu abubuwa guda biyu al'awwal na farko to wannan na farkon ne malam zai natso ya mana sharhin shi tas bayan ya gama sai ya ce kuma ga dalili na biyu da ya ja ni kan rubuta wannan littafin mu ma muna da dalilin karanta wannan ko domin na daga abin da ya jawo shine karatunmu na littafin at-tauhid awwalan ya al islam mun gano wannan da kyau ko tauhidi ne a farko ya ku masu da'awan musulunci da karatun littafin da muke na minnatur rahman fi nasihatul ikhwan nasihatun fil aqida wal amal was suluk ina fatan mun gane wannan da kyau to muka ga cewa babban abin da ya dace da mu shine mu san aqida to sai muka lura muka gano cewa kasan nan mafi yawancin malamanta da wasu bangare na ɗalibai suna cewa suna bin mazabin maluku ne sai dai muka fahimci cewa na farko maluku ma ban san shi ba Sanin shanu suka yi mai ba san aƙidan maliku ba sannan kuma fikihun malikiyan ma ba sanin shi suka yi ba kawai sun san fikihun ne a bankare a shagide a bauɗe wanda za ka ɗauka babban malami ne masani wanda ake nuna shi da yatsa saboda ɗan karen ilimi da yake da shi yana fara jawabi a cikin malikiyanci sai ka ɗauka wannan bai da bambanci da jahilin da bai taɓa sanin an yi ruwan ilimi a duniya ba ina ba mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sauwaka sai ya kawo abin da muka san malaman sun yi ne kawai sun haddace wasu haruffa allah shi kyauta to malam ya ce dalilin da ya ja shi ka rubuta wannan littafi na farko ya ce ita itibaqul mutaakhirina min ashabi malik ala mukhalifati aqidatihi irin tangarɗa da matsala da aka samu ga 'yan baya waɗanda suka biyo baya suna da awon bin mazabin imamu malik irin yadda suka saba ma aƙidan maluku jama'a ba yadda za a yi ƙidan ka yi muni ko fikiyon ka yi kyau ba yadda za a yi muddin a ƙidan ka yi mutu to komi naka ma ya mutu kuna gano wannan da kyau jama'a to ya za a yi a ce sun raina ƙidan maluku kuma sun ɗauko fikihun maluku shine malai ce a an karar da mutane waɗannan 'yan ƙarshe da suka ɗibo waɗancan shirman to ko ba ƙidan maluku ba ne ko da za a ga sun yi sharhin wasu daga cikin littattafan maluku ko littattafan da aka rubuta kan mazhabin maluku Allah shi kiyaye malai cewa lintisari li mazhabil asha'ira da kuma irin yadda muga sun yi kwazo sun zage dantse wurjanjan suna mara ma mazabin a sha'ira wajen aƙida baya mun gara wannan da kyau ku? wannan manaji da mazabi na sha'ira da masu shi kawo ƙasan nan ana karantar da musulmi aƙidan nan da ke cikin littafin hayatul islam Mun gano wannan da kyau ku? wannan gaba ɗaya ba aƙida a cikin shi bata ne a littafin nan tun daga farko a ƙarshe da wannan muƙaddiman da aka jona ma littafin ƙawa'idi alwujudu wal qidam wal baqa'u kaza da waɗannan masibobin da ke ciki waɗannan su ne aqida na asha'ira in ba ku manta ba malam mai littafin al-irshad yana kan nuna mana irin waɗannan miyagun aqidin to mafi yawanci aqidan asha'ira aka kwaso aka koya wa mutane saɓanin aƙidar annabi da sahabbai wanda ita ce aqidan maliku dan anas kun gane wannan da kyau jama'a allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa min asharil musannafatil malikiya daga cikin mafi shaharar rubuce-rubucen da malaman mazabin malikiya suka yi allati tukarriru aqidatul asha'ira wanda a ciki suke tabbatar da wannan bakar aqida na asha'ira mayali bari ku je yadda ake karantar da mutane bayan duk wannan shimfiɗa da sharan fage sai kuma karanta maka a'a wancan magana da wannan malami ke cewa 'yan bayan sun zo sun saba da maliku to a ina ya gano wannan sai ce to gashi mafi shaharar littattafai da 'yan malikiya ne suke sharhi ko suka rubuta to a ciki gaba ɗaya aƙidu ne na ash'ariyanci a ciki ba aƙida ne na annabi da sahabbai wacce ita ce aƙidan maliku ɗan anas ba kuna gane wannan da kyau jama'a daga ƙarshe kuma sai kawo maka aƙidan malik ɗaya bayan ɗaya ka ji ka santa allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu na farko mala ya ce shuruhun risala sharhohin risala gaba ɗaya ka sharhi Zarrok. ka kamar sharhin ahmadu zarruq wa sharhu ibn naji da sharhin nan na ibn naji wa sharhu abul hasan almanufi da kuma sharhin abul hasan almanufi wa sharhu tata'i da sharhu tata'i duk waɗannan malaman malikiya ne zarruk ba malike ne ya yi marisala sharhi amma ba abin da ke cikinta sai a ƙidan a sha'ira haka shi kan shi ɗan naji haka shi kan shi abul hassan almanufi da kuma attata'i gaba ɗaya waɗannan ba abin da ke cikin sharhohinsu illa aƙidan asha'ira suka zankama saɓanin aƙidar mai risala da take aƙida ce salafiyar aƙida allah ya sa mu dace malai ce a ƙa'idar sunusi alhamsa da kuma littattafan nan da ake cewa aƙidun sunusi guda biyar malam sunusi ya rubuta littafi a ƙida littafin ƙida aƙida ɗaya ɗaya ɗaya har guda biyar shi yasa ke ce masa a ƙa'idar sunusi aƙidun sunusi ma'ana littafin da malam sunusi ya rubuta aƙidin shi a ciki almashura kuma shahararru wanda an san su na farko ana ce mata al'aqidatu sugura al'aqida as-sugura al-musamma bi ummil barahim ana ce mata ummul barahin mutane sun san abin nan ummul barahin mu kuma muna ce mata ummul bala uwar bala'o'i ko kun gano wannan da kyau ko saboda ba kidan annabi ko daya a ciki wa alaiha sharhun shi kanshi malam sunusi da ya rubuta abin shi sai mata sharhi magori wasa kanka da kanka ina fatan mun gano wannan da kyau ya rubuta yin sharhin kayan shi minha malai ce daga ciki akwai limusannifiha shi kan shi malam sunusi makayan sharhi wal aqidatul wusta akwai kuma aqidatul wusta walahu alaiha sharhun shi kan shi malam snusi ya mata sharhi wa kazalika li haka ma wani malamin da ba shi ba ma yayi ma wannan littafi na alakidatul wusta sharhi wal aqidatul kubra sannan akwai al'akidatul kubra walahu alaiha sharhun shi kan shi malam sunusi ya ma kayan shi sharhi ismuhu sunan sharhin umdatu ahli tawfiqi wa tasdid madogaran yan gamdakatar da dacewa akan aqidan asha'ira Allah ya sawwaka wa muqaddimat fi qawaid al-aqaid da kuma muqaddimat dangane da qawaid al-aqaid wal aqidatul khamis al musamma bil mufida sai kuma ta biyar ita ke ce mata al mufida to duk al hafida dukkanin waɗannan aƙidoji na malam sunusi da ya rubuta gaba ɗayansu ash'ariyanci ne a ciki ba malike ne kuma waɗannan aƙidun su ake karantarwa hatta a ƙasar nan a da a lokutan baya hatta makarantu irin su jama'atu haya islam abin da ake karantar da 'ya'yan musulmi kenan kuma wannan aƙidan ba na musulunci ba ne allah ya kiyaye malai ce walil maghariba dangane da malaman maghrib kuwa hafawatun kabira bi hazihil aqaid lalle sun kai matuka wajen girmama wannan aƙida da kuma tsayuwa wajen al'amarin tabbatar da ita da kare ta sharhan waktisaran wa hashiya sun yi sharhi sun takaita wasu masu tsayi sannan sun yi ma wasu ta'aliki ina fatan mun gano wannan da kyau wai aƙidin da aka cika su ba aƙidin annabi ba a cikin waɗancan littattafai shine aka samu malaman maghrib sun zauna sun yi ma wasu sharhi sun yi ikhtisarin wasu wasu kuma sun masu ta'alikoki malam ya ce wata rafil jazair za a gani a jazair algeria malo ce wata rafil khaza'in al-maghribiya za a gani a taskoki na maghrib a sharatin nusakh kafis dubbunai minha wa min shiruhiha daga ciki akwai waɗanda sharhohi ne na waɗancan aƙidu miyagu faga kullu man ja ba ba'da sunusi rahimahullah sai zama duk malamin da ya zo bayan malam sunusi Allah ya ji kan malam sunusi ala sanayi alaihi ba abin da yake sai ya ban shi wa ala aqaidihi almazkura kuma ya yaban waɗancan aqidoji na malam sunusi wanda aka ambata yana mai jinjinan ban girma mm, madalla malami ya kokari lahu akbar ya bayyana aqida kuma dukkanin su ne na asha'ira jima kun fahimci wannan da kyau ko kuma waɗannan malamai malaman malikiya ne malai ce a tafasir sai kuma littafan tafsirai almalikiya lil qur'an tafsirorin da malaman malikiya suka yi na alkur'ani mai girma waɗanda a cikinsu ƙidu ne na asha'ira aka cika su a ciki malai ce ka tafsirul qurtubi kamar tafsirin qurtubi aljami li ahkamil qur'an un gano wannan da kyau ko un gani shi kenan duk wanda zai karanta dole ne sai ya zama koya mai akai ba don komi ba sai in ya zo irin waɗannan aƙidu da aka yi magana a kai sai ya san cewa lalle ga su ga irinsu ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine aljami da ahkamul qur'an na al-imam abi abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi allah madaukin sarki ya ji shi ina fatan mun gano wannan da kyau malam sai ya ce wa tafsir ibnu atiya al-andalusi da kuma tafsirin nan na ibn atiyya al-andalusi mai suna al-muharrarul wajiz wa tafsir ibn hazzi at-tashil wa tafsir ibn hayyan al-andalusi mai suna al-baharul muhit dukkanin waɗannan tafsirai ne na alkur'ani masu daɗin karatu idan wajen bayani dangane da hadisai ne in ka zo ba matsala in ka zo wajen fikihu ba matsala cire hukunce-hukunce ba matsala duk waɗannan ba matsala amma wajen aƙida to aƙidan ash'ariyanci ne kuma a ciki abin mamaki maimakon ya zama yadda suka ɗauko fiƙihun maluku tsaf, sai kuma ya kasance aƙidan nan ba sallafiyar aƙida da maluku yake da ita ita ce kuma a cikin littattafan to wannan ya sa malam ya yunkura wajen rubuta wannan littafin allah ya saka mai da alkhairi to malam da ya kawo wancan tafsiri na bahar muhit ya ce wa qad tatabba a shaykh al magrawi haƙiƙa babban malaminmu al magrawi Allah ya saka mai da alkhairi ya bibi mukhalafatihim al-aqdiyya wajejen da suka sassaɓa na aƙida fi kitabihi ya rubuta littafi ya fidda waɗannan kusakurai ya ce al-mufassiruna bayna ta'awil wal ithbat fi ayati sifat to dama ai su a sha'ira matsalolinsu wajen al'asma'u wa sifat ne ko mun gano wannan da kyau ko to shine wannan malami magrawe ya rubuta al-mufassirun malaman tafsiri baina ta'awil dangane da bangaren murde ma'anoni wal ithbat da kuma tabbatar da su fi ayati sifat a game da ayoyin nan da ke bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da muka ji bayani dangane da littattafan aƙida ko malam mana bayani dangane da littattafan tafsiri sai ya ce ashiro alhadithiya likitabil hadith sharhohin da malaman malikiya suka yi ma hadisai likutubul hadis dangane da littattafan hadisi almutaakhiril malikiya amma malikiya da ake magana malikiya 'yan baya malikiyan ƙarshe malikiyan farko irin su ibn abdulbarri irin su ibn abi zaid ne irin su abi omar irin su abi bakar muhammad bin mawhib irin su abdulaziz dan yahaya alkannani irin su razin ibn muawiya da irin su al-imam al da abul walid ibn al-fawdi da abi omar amr addani da makki alkaisi da ibn abu zamani da sauransu waɗannan su ne malikiya na farko ba su da matsala a ƙidansa ƙidan maluku kun gano wannan da kyau ko amma malikiya na ƙarshe to su aka samu waɗannan bama-bamai a wajensu allah shi kiyaye wani zai ce to waɗannan bayanai da malam kake ta yi mu ba mu san wannan aƙidan a sha'iran ba shakuru minka bara fara katin littafin wannan shimfiɗa da sharan fage ne wai ka san me ya ja aka rubuta littafin ko me ce ce aƙidan malik in an zo an ce maliku yana da aƙida kaza sai a tambayi waɗannan asha'iran ko waɗannan jahamiyar ko waɗannan motazilan ko waɗannan jahamiyar ko waɗannan matiridiyan sai a tambaye su kuna ku aƙidan sai ka ji yanzu in ka tambayi maliku ina allah yake sai ce yana sama amma tambaye jahami ina allah yake sai ce yana ko ina to wannan ta saba ma da maluku maluku in ya tashi fassara layi fauka aidihim zai ce hannun Allah kan hannunsu su kuma yin sun sai su ce karfin Allah ko kudurar Allah ko ni'iman Allah kan hannu kaga sun murɗe Allah yadu ya ce su kuma sun ce ni'ima sun fi Allah sanin larabci ne kuma gano wannan da kyau ko wai gudun kasa ce hannu a ce wai sun danganta hannu irin na dan adam ga Allah to ya gaya muku Allah dan adam ne ya ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah in ka ji Allah ya ce yana da kaza sai ka ga wani halitta cikin halittun Allah yana da wannan abin to suna ne kawai suka hada mun gano wannan da kyau ko wannan shi suke ce ma alishtiraku filismi tarayya wajen suna la yaltalzimu lishtiraku fil ma'ana bai lazimta cewa wajen ma'ana sai yayi daya da bakinka da bakin titi ɗaya ne da idanka da idan ruwa ɗaya ne da ɓarin da ƴakka te da ɓarin da matanka ke iri ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau ya kamata jama'a kowa ya fahimci wannan abubuwa ne biyu masu karo da juna sai mutane sai su ɗauko sai su ce wai kaza don kawai an yi tarayya wajen suna allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce ka shiruhin muslim kamar sharhin nan na al'imam musu sharhin a sahih muslim lilqadi iyad na alkali iyad shi ma alkali iyad a ƙidan a sha'ira yake da shi wani irin abun mamaki malam ya ce walmarizi da al'imam almaziri wa ubai wa sharhu tirmidhi libn arabi da sharhin tirmidhi na al'imam ibn arabi ibn arabi mai ma'arifa mun gano wannan da kyau ko ba ibnu arabi ba inda ibnu arabi ne to san makal wannan wani bataccen sufi ne mai zagin allah da annabawa yana da tafsirin shi mai suna fotohatul makiya wannan tafsiri ne na batattu yan uwan shi sannan kuma sai zai wani tafsiri ɗan karami shi kuma tafsirin qur'an libin arabi shi kuma yan sarasaran jizo'i ne haka sauran kuma awa masu bin shari'a to su waɗannan ga nasu fatattu yan uwan shi sufaye su kuma ga nasu mujalladi tara ne fatuhatul makkiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malam bayan da ya bayyana mana irin sharhohi da aka samu na hadisi da malaman mazhabin malikiya suka yi wanda suka cika waɗannan sharhohi da aƙidu na asha'ira sai kuma sai ce al-murshid al-mu'in fi daruri min ulumuddin akwai littafin al-murshid al-mu'in na abdulwahid ibn al-ashir ibn al-ashir dai da ka sani shi ma a ƙirin da ke cikin wannan littafi gaba ɗayan aƙidu ne na ash'ariyawa ba da cewa hiya manzuma littafi ne wanda an tsara ta waƙe ne ya hafazu hasigaru wal kibar yara da manya suna haddacewa bi baladina a garinmu mun gano wannan da kyau ko in ji mai littafi zai gaya mana ina ne garinsu wala ce wa mimma qalahu rahimahullah fi muqaddamatihi da yazo kaddima na wannan littafi shi ibn ashir cewa yi wa ba'adu fal'auni min allahil majid fi nazmi abiyat lil amit fi fi ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariq junayd saliki tun daga nan kaga arabu da annabi nan an gama rabon gadon ka ne gaba daya ya ce ba'adu wa ba'adu to bayan duk wannan fal'aunu taimako da agaji allahil majid muna nema ne daga allah mai baiwa fi nazari wajen wannan tsare na waƙe a biyar na waɗannan baitutuka da muke shiryowa lil'ami muna yin su ne saboda wanda bai yi karatu ba ami tafid in ya karanta wannan zai fa'idantu fi aƙidatul ash'ari aƙidan da ke cikin littafin nan to aƙidan ash'ariyanci ne wa fiƙihi maliki wajen fiƙihu kuma na maluku ne wa fi ɗariƙ amma wajen ɗariƙa kuwa sulukinka junaidu a saliki to junaidu mai bautan allah nan shi za ka bi ɗariƙa junaidu fiƙihu maliki aƙida ash'ari maza allah kuma ba <laughs> jama'a mun gano wannan inda ba ke samun matsala da mu kenan shi ne manzan Allah kuma fa duk inda muke mu lauyoyin manzan Allah ne duk in kan kai magana ka kawo hayaniyan ka ba abin da ya dame mu ka je ka ci abin ka kai a gida ka bata cikin ka ya kumbura ka shiga wuta amma mu in za ka fito kai magana sai mu ce ina ka san manzan Allah to mu ko sai muke cewa fil aqdi wajen aqida ka bi sunna manzan Allah salafi fikihu ka bi hadisan manzan Allah salafi wajen ɗariƙa sulukinka ka bi manzan Allah salafi magana ya kare da maluku da abul hasan al-ash'ari da al-imamu junaidu gaba ɗayan su fasojojin manzan Allah ne amma ba za ya fakin annabi a tasha a bi su ba ba su kai ba kun gano wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanin mu mala ya ce wala ha shuruhun kathira sharhi ibnu ashir tana da sharhohi masu yawa ashharuha mafi shaharanta sharhu mayara ko male ce kulluha tuqarriru aqidatul asha'ira dukkan waɗannan sharhohi suna tabbatar da aqida ne na asha'ira male ce hadha fadlan an manzumat kai banda ma littattafan sharhohi na aqidojin asha'ira wanda aka rubuta su a bisa tsari na waƙe mufrada wanda aka keɓance su fil aqida li ulama'i malikiya na malaman malikiya ne suka yi min ashariha yana daga cikin mafi shaharar waɗannan littattafai akwai jauharatu tauhid ƙarshen tuka-tuka mafi yawanci 'yan ƙasar da sun san jauharatu tauhid da ibrahim bin harun allakani na ibrahim Dan harun allakani almaliki almutawaffa sana wanda ya rasu jihar shekara dubu arba'in shi ya muna cewa littafin ibrahimul laƙani idha'atu dujunna ibrahim menene kaza kaza kaza ga can mala ya ce wa alaiha sharhun la wannan littafin akwai sharuhi da aka yi waɗanda ba za su ƙididdiga ba wa min ashharuha sharhul baijuri mafi shaharar sharhin da aka yi ma wannan littafi na jawharatu tauhid akwai sharhin baijuri wa sharhu abdussalam allaqani da sharhin nan na abdussalam allaqani mai suna ithaf al-murid ithaf al-murid duk waɗannan sharhohi gaba ɗayansu jama'a suna tabbatar da aƙida ne na asha'ira ba a aƙidan sunna ba Allah ya sauwaka mala yake cewa kaidatu ahmad ad da kuma littafin aqidan nan na ahmad ad-dardir al-maliki al-musamma wacce take da suna al-kharidatul bahiyya fil aqaidi at-tauhidiyya sunan littafin kenan da ya rubuta malai ce wa qad a dumni a mutun wannan aƙida na shi an tattara wasu alittattafai na aƙida na matanoni aka buga ta a ciki walahu alaiha sharhun shi dai mai littafin ya bi ɗan kayan shi ya mata sharhi wa aqidatu abil mahasin alfasi da kuma littafin aqida na abil mahasin alfasi almusamma marasidil mu'tamad limakasidil mala ya ce wala ya zalu matabu'a wala ya zalu makhtuta Allah ya taimake mu har yau littafin na can ba a buga shi ba yana rubutun hannun shi shi ma ya je can ya hango ya leko ya gano yana nan ya bincike shi ya duba ga eh, a ne na asha'ira amma ba a buga ba Allah ya taimaka mala sai ya ce amma an dukhulil aqidatil asha'ira ila al-maghrib dangane da abin da ya shigo da aqidan asha'ira maghrib kuwa fayumkin ta hadidul karnil khamis zai iya yi wa ce abin ya faru ne a karni na biyar alhijiri au qablahu bi qalilin ko kafin wannan karni da ɗan lokaci kaɗan ka bidayatu zuhurihi hazil aqida bi hazal balad kamar farko farkon faruwan wannan aqida ne a wannan gari namu na makka ina fatan mun gano wannan da kyau wa yumkin alqawl zai yi a ce inna hunaka salafu shaksiyat eh, zai yi wa ce akwai wasu mutane uku ta kifu wara a tahawulil ba ila hazal al wanda su ne suka zira mutanen maghrib wajen su kudurce wannan aƙida na asha'ira wanta sarihim laho kuma suka goyi bayan wannan aƙida suka yada ta suwaye dama ya ce akwai shakhsiyat wasu mutane personality su uku wanda su ake zaton sun kawo wannan aƙida kuma sun iza ta a wannan ƙasa na maghrib mala ya ce ko akwai abu zar alharwi almutawaffa sana abu zar alharwi wanda ya rasu hijira na shekara 434 wa abu bakar ibn tib albakilani wanda ya rasa hijira na shekara 403 walmahadi mahadi ibn taumarat almutawaffa sana ya rasu ya hijira shekara biyar 524 malam ya ce cewa waɗannan manyan malamai su ne waɗanda suka shigo da aƙida na asha'ira a ƙasar maghrib kuma suka taimaki aƙidan kuma suka yaɗa ina fatan mun gane wannan da kyau su ne suka yi wancan aiki to sai ya ce wa amma abu alharwi dangane da abu zar alharwi wanda aka fara magana a kan shi faƙar ƙala zahabi fi siyar haƙiƙa al'imamu zahabi ya fada cikin littafin shi siyar alamin nubala jiz'i na sha bakwai shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai anhu ga abin da al'imamu zahabi ya faɗi a kan malam abu zar alharwi sai dai bayanin ba zai mu karance shi yanzu ba sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu saurara mu nemi taimakon allah maraukin sarki in allah ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan to sai mu zo mu dasa mai yiwa wannan muƙaddiman mu share ta har mu shiga madaran aƙidan malik kaji in an ce kaza mai maluku yake faɗi game da shi sai ka ga nassi ne na alkur'ani abinda allah ya faɗi shi ke tabbatarwa abin da ya tabbata a hadisan annabi ingantattu da fahimtar sabe shi ke tabbatarwa ba tare da tawili ko wani abin da ke da ke da kama da haka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum